da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kamar yadda aka saba a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin ma na FM duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya. Haka kuma a kasar Ghana a can Kumasi za a iya jin ta Alfa Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com wani lokuta kuma shafin mu na Facebook Live idan bin tutu ba sabina masu gabatarwa kenan. Eh, Safina ta sada so dangi. <laughs> Sai kuma ni Usman Ahmad. ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa inda yau za mu ji rabawa matan gida eh, wajen zama hmm. ga mai mata fiye da ɗaya yana kawo mafita ga ma'aurata? ana wa tsarin ni na fi son in zauna da kishiya gida ɗaya saboda me na yadda da shi da zai aure ni kuma na yadda da tsarin shi na san idan ya ci karfin gidan shi amma idan ka ga namiji na ɗari ɗarin haɗa matan shi mm. to gaskiya bai cika namiji a gidan shi ba. to amma ɗazun nan kika faɗa mana cewa saboda za a ɗan hana ki gwaso da soyayya ba. ni na ci a nan wurin a yi amma mafi akasari ƴan matan sun ya kamata mu kula da magana da fadi. Mm. mutum ne zai samu budurwa yana so ya aura sai ya je ya dinga mata taɗin uwar gidan ta ta da mata taliya wallahi ban taɓa cin cin taliya irin wannan <laughs> wallahi yi ba a da wani kuma cin uwar gidan lalle Usman da kwai eh, wanda arta goye da tariya eh. ta yi daɗi sai dinga faɗa kare da gaskiya. Kuma da gaskiya shi. Sai wani gidan nan ba ta iya komai ba. Kwarai kuma haka. Sai kuma yanzu dole ya raba gida hankali zai tashi kenan. <laughs> To dangane da wannan batun ne ya sa wakiliyarmu Binta Muhammad daga Kaduna ta tattauna mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Kwarai ko shine wannan aka ɗan ji so mun tafin tattaunawar. Amsoshin kuma tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter yana nan tafi. Kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Mm. To kamar da muka ce mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa rabawa mata gida ga mai mata fiye da ɗaya yana kawo maslaha ko ko yana warware matsalolin da suke cikin gida na aure. Da mm. amsoshi ku. To sani mai lange-lange waya wuri ya ce ba shakka rabawa mata gida na magance matsalolin zamantakewa ganin cewa ba su ganin juna balle su rinka samun saɓani a tsakaninsu saɓani kan taso ne idan ɗan wannan ya mara ɗan wancan ko kuma waccan ta zuba ruwa ƙofar waccan da dai sauransu ina taya usman ahmad kabara murna zagayowar ranar haihuwarsa usman ban maka happy birthday ba to happy birthday bari a gama zan maka waka happy eh, birthday to to shi kenan <laughs> yanzu abin kuma ya zo daidai da arki eh, gwarzon amurkawa na martin luther king shi eh. wannan rana ita yau ita ce ranar haihuwarsa Allah sarki. Sai mu ce Allah ya samu dace. Amin amin. sakon gaba daga Garba na halikan bani a Kebbi yace a a yau da gobe wannan baya magance matsala sai dai ƙara raba kawunan iyalan wajen shakuwa da junansu ni dai ana ganin babu abu mafi dacewa akan iyalai irin a haɗa su wuri ɗaya amma kuma haukan kishin wasu mata ne suke ja namiji dole ya raba matansa gida. da rai sai ibrahim rabilu tsafe ce hakika idan matan sun mai da gidan tamkar wata siriya ko iraki saboda masifa lalle raba musu gida zai fi zama maslaha hmm. sai dai zama lafiya ya fi zama shugaban ƙasa su yi haƙuri su zauna da juna lafiya Allah ban dare. to sai kuma Umar Adamu Katagun ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Idan kana so kar ka samu matsala a tsakanin matanka kar ka yadda ka raba musu gida. ko da wasa <laughs> domin yin hakan yana haifar da matsaloli iri-iri da ma rashin yarda a tsakanin ɓangarorin biyu game da hancin son menene da kake wa kowace ok yana kawo wato rubukin mm, mm, ba, tabbas kenan mm. eh, game da son da kake wa kowace daga cikin matan naka don haka maza mu yi hattara Mm. sai abdulhamid basiru gwiwa sobe ce yau da gobe gaskiya hakan ba zai magance ba don wallahi idan har sun saba da fitina ɗaya za ta je ta samu abokiyar zaman ta har gida don mm. su tashin hankali to ha mm. wata ta je ta da wata to <laughs> to sai jamilan ado salati goma ga annabar jau ya ce ta ce eh to gaskiyar magana akan akan dan samu sauki sosai sabanin ana wuri daya domin nima a lokacin da mijina ado salati goma a to ga annabi rijau ya auro kishiya ta faɗi matu sai da na ce mai don allah ya samar mata wani gida domin ni mace ce mara son fitina saboda haka ni a ganina idan muna zaune a gida ɗaya kamar za mu iya samun saɓani wata rana komin haƙurina mm. to amma Allah da ikon shi yanzu muna da shekaru goma sha biyar kenan amma har yanzu babu wanda ya taɓa jin tsakaninmu da ita a ƙarshe ina roƙon Allah ya ƙara haɗa kawunan wuri ɗaya don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To amin amin. Sai Yusuf M Ramadan mai gombawa ya ce hakika rabawa mata gida yana magance matsalolin kishi. da dama ga mata masu kishi sosai domin na ga wanda ya yi irin hakan kowace da gidanta. Eh, to ina ga kamar jule na ɗaga hannu bari in kara karanta mana guda ɗaya. Mm. Abubakar kawo girgire shi hakika matukar mutum yana da damar raba gida to kawai a raba shi ne babbar hanyar mafi bullewa <laughs> domin ni ga ne ba jiyau ba a unguwarmu raba gida shi ne ya zama alkhairi ga wasu mata uwar gida da kishiya wanda a baya sun kwashe shekaru biyar suna gwabzawa amma mai gidan yana rabawa aka samu da daidaito har suke sha'awar su ga junansu. To. Domin gode. <laughs> To ga tattaunawar wakiliyarmu Binta Muhammad daga Kaduna tare da jama'arta. Malamai barkanmu da saduwa a wannan zaure da zamu tattauna akan matsalolin auratayya musamman abin da ya safi bangaren zamantakewa mata biyu. To barka mu. Barka mu dai. muna tare da malama ta farko mai sunanki? Sunana Fatima Lawal Umar. Eh, sunana Muhammad Sagir Alkasim. Ni kuma sunana Ibrahim Kauran Namoda. Sunana Zuwaira Usman. To malamai barkanku da zuwa. Matan da an yi musu kishiyoyi na da har ma 'yan su ma ka ga idan sun jibanci sarauta akwai kwarkwara mm. a tsakankani wata ma za ka ga kishiyar ma ɗakinta aka ajiye mata kishiyar ila saboda yarinta ita kuma tana babba ita za ta rene ta wa mijin ma. Kamar Eh yawa kuma ba tare da ta cutar da ita ba. Malama Fatima ke um, matar aure ce me kike ganin ya kawo bambancin da ke tsakanin matan daɗin da na yanzu akasari yana fitowa ne zan ce daga 'yan mata 'yan matan nan waɗanda za ka ga sun fi sa idan za ka tashi aure za su aure mai mata sun fi son a ware musu wurin zama ko don su yi kyale-kyalen su yadda suke so ne ko su baje kolin su ne <laughs> to ta malama ta gefe na za ta bamu nata hujja. shin me yasa kuke son a ware muku gida kar ku zauna da uwar gida shin yana da amfani yin hakan ko kuwa a'a rikici ma kuke tunanin zai kara karuwa kuna son a haɗa ko kuwa dai a raba kudin. eh to ba mu son a haɗa mu abin da yasa ba mu son a haɗa mu da matan da ke cikin gida a yanzu mm. saboda tun kafin a yi auren mu mana kallon matan cikin gidan kai anya wancan idan aka aure ki aka kai ki cikin gidan na anya ga 'ya'yanta ga su nan gabaki ɗaya da 'ya'yan nan anya za ki samu zaman lafiya da oh, shi ga shi kuma kina son ki baje soyayyen ki da mijinki amma kuma ba hali saboda me kin shiga ne dole ne yana da yana da 'ya'ya hmm. kuma dole ne a ce ran girkin ki dole za ki wannan abincin jika gida gabaki ɗaya za ki gani eh kafin a aure ki ga 'ya'yan nan yaushe za ki tsaya kina ɗawainiya ke kin fito yanzu kina nan kina ci gaba da rayuwa da mijinki ne hmm. to wani ma abin da za ki ba za ma ki iya yin ba saboda ita uwar gida zani irin dressing da zaki ma mijinki bere ki attracting din shi ki doki hankalin shi mm. ya ji kawa a duniyar nan ba ma zaki so ya je sake karo wata ba idan akwai ƙari ma da zai a baya idan ba ya kulle da ke bane <laughs> saboda da zarin da wannan dressing din da zaki uwar gida za ta fara cewa za ta lalata min tarbiyyan yaya mm-hmm. to da zarar ran da amarya ta ji za ta ce san da kika ci naki amarcin na sani to yanzu lokaci na ne ki bani dama in yi na wato shi yasa yanzu muke gani idan in san samu in za a yi auren a ware mu gida ba. to malamai kuna da ji <laughs> <laughs> wato ware gidan yana da eh. in kika duba ta wani fanni yana da eh. muhimmanci mm-hmm. amma kuma in kika duba ta wani fannin shi mm. kuma yana da shi ma rashin muhimmancinsa mm-hmm. wato ni abin da na fahimta shine yana da amfani haɗawan sannan kuma in ka duba wani fannin kuma zaka ga dan rashin amfanin shi amma ni a gani na rashin amfanin ya fi rashin amfanin yawa dalili kuwa shine eh. na farko za ka samu haɗin kai tsakanin 'ya'yayanka na farko za su tafi makaranta ɗaya mm. za su ci kwano ɗaya za su sha kwano ɗaya mm. za su dinga wasa tare kaga uh, an samu haɗin kai tsakanin su ta wannan ba wai kamar yadda in suna rabe-rabe za ka ga wani ya zo ya dinga ganin kamar wani bako ne ma daga wani gida mm. sannan kuma uh, dukkan su matar in sun san abin da suke yi za abin da gasa competition za su dinga yi saboda me wannan tana kokarin ta kyautata ma wannan wannan tana kokarin ta ga wancan abin da ta yi wannan tana kokarin ta akwai wani abin da ya taba faruwa wani bawan Allah ne yake da mata guda biyu biyu sai ya tashi dukkan zai suna da ta ana gurgurawa ana ta tafiya sai ya tashi ya auro masu wata wayayya wanda ta san abin da ake kira zamantakewa na aure tana zuwa yana da ɗan halinsa tana zuwa sai ta fara gudanar da al'amura nan yadda ya kamata abubuwan da ake ba masu aiki suna yi sai su ga tana yi da kanta wata rana kawai sai suka ta tana dafa abinci tana dafa abinci da kanta da ko masu aiki suke yi a ah, sai suka dinga cewa to kai sun ga mijin ma ya fi kaunar ta dafa sai suka fara su ma sai suka fara suna yi suna dafa abincin su ma a ah, ranar nan kawai ana zanne sai aga ta ebo kayayyakin shi tana ta wankewa tana ta wankewa sai suka ce kai kaga wannan da Allah ita ma fa wanki take yi to hmm. su ma eh ko ce ta fara eh kin babbiya ne <laughs> duk irin wannan abu da shi sai suka fara wanki suka fara wanki suna wankewa mai gida dai komai yana tafiya dire yana ta samu suna samun lada shi ma yana samun lada yana jin daɗi ranar nan suna zanne kawai sai suka ga eh, yayi horn fa sai suka ga ta rugo da gudu ta je ta bude gida ta ce kai kaga almura munafika wannan ki bar mu da wannan ma da kika ja mana ya shi sai ta je ta bude gida ki bar mu da wannan da kika jawo ya shi mu dai da ki mm. kina nema ki kara mana eh, wani aiki to kun ga ga hada su eh, akwai kokari a yi competition wasu za a kwato mm. wannan yana daya daga cikin abubuwan alfanun hada su mm. amma baka ganin wannan zai iya kawo rigima ta ina to yanzu wannan tana son ta yi da gangan dan ta automatic sorry ta ta fi ta yi fice ta fice ta fi soyuwa a cikin zuciyar miji wani lokaci da gangan ne mm. irin namu ne na kisisi nan mu na mata mm. ba ka ganin kaman akwai takura ga to ai baki san wani abu ba shi aure duk a gabaki daya abin da aka tattara shi akan shine ko aljanna ma ce aka yi ku dinga gasa wurin samun aljanna ku kokari shine kishin ka yi kokari ka fi wani ka yi kokari ka rigawa na yin wani ka yi kokari ka rigawa na dacewa da alkhairi shine ake kira da kishin ai in ko za a yi haka da zuciya ɗaya ba da mugun nufi irin ne da wasu ke zuwa da shi ba eh. wallahi shine mafita kuma dole a samu samun amma kuma dai a lokacin da mijin nan zai tashi mata wannan ita uwar gidan kafin a ce ta samu e ta sanatsu ta gane abin da ita amaryan take nufi sai kaga ta kawo korafi to a wannan korafin mijin zai ce tun can baki mun ba san da ta zo ta zo tana mun sannan ki fara korafi tana kaza tana kaza sai watsale take nan eh, sai watsale ta ne wa anan kuma kaga fitina ya tashi ka gani abin take eh, ai ba fitina bane nan mijin ba ya fanya nan can ci za ta fara kawo fitina ita uwar gidan daga ita ne ai to annan shi kuma zai ji haushin ba zai so ya kutunta mu wannan amarya muryar nan nashi ba saboda ta zo ta canza mishi yanayin gidan nashi ta kawo kyakkyawan tsari ita kuma wancan da bata kawo kyakkyawan tsarin ba mm. kaga har ƴaƴanta za su amfana da wannan tsari da ta kawo ita kuma za ta ita bori ne borin kunya da hauka idan ya biye mata auren nan ya kori amarya idan bai biye mata ba ta kasa hakuri a nan ne sai ka ji a ci uwar gida ta bar gida sai ka ji a ci amarya ta zo da nata bala'i da kisinsina sina har da ma asiri za a laka mata a ce ta mm. wannan kuma fa shine fa asirin <laughs> wato amma idan muka duba misali misali don na naku gaba daya tabbas akwai alfanu akwai rashin alfanu ɗaya daga cikin alfanu kamar da kai sigir ce za a samu haɗin kan yara mm. amma yanzu da kishi ya tsananta ga mata idan ana gida ɗaya yau ka san yaro baka raba yaro da rigima ko da faɗa tsakanin yaro da yaro mm. ka san faɗan yara zai iya haɗa iyayen ma faɗa yanzu hitina cikin gida zai iya haddasa faɗa eh, ɗaya kenan na biyu akwai wata babban matsala ɗaya yanzu da ake samu wani zaga bai tashi ƙara aurewa lokacin da kila bai da abu sai lokacin da kan mallake da abu kila da abu duna shigo ka heda ake canda so wani sa'an kuma sai kai wasu shekaru da aure kila ma wadda zaka auro sa ka ce kuma ka aure zaka ga in ba asuna ba ƴaƴanka ƴaƴan wancan su za su fara tara su za su yi kishi da amarya da amarya mm. haka zaka ta yi bari in baka misali a kowanne ni sani mata ta tara su mata ɗaya gare shi ya shekara sama da talatin da mata ɗaya bai taba aure ba amma auro mata bayan ya auro ta kaga ta shigo cikin gida bata isko kowa ba amma wallahi ƴaƴan wannan ba dai kama 'ya'yanta mata suna zama kishiyoyinta cikin gida mm. to mm. ka san abin da ya haifar da haka kin san ka san abin da ya haifar da haka bari in je daga wurin ta kafin eh. in tattara ku gaba ɗaya in ba ku malama fatima ke faɗa mana ai a duk mm. wannan fitina mm. ya dawo kan mai gida sai fa mai gida ya jajirce mm. sai mai gida ya jajirce ya zage dantse sannan gidansa ta bleed ma'ana kada ya lose control in dai mai gida yana da control na faɗakarwa ma iyali to abin zai zo da sauki saboda irin wannan matan ta tada nata fitina wannan ta tada nata fitina shine ya zama wajibi a gare shi zaunar da su ya fahimtar da su abin da ya dace. Yanzu bari tambaye ki mahi akasari ina mata ka samu wa'azi ce a makarantun Islamiyya saboda yanzu ba kamar da ba yanzu mata suna tashi suna neman ilimin addini amma wallahi wata abun da za ta yi rikin ka san ba ta zuwa makaranta kamar ba ta jin wa'azi ba a yi amfani da ilimi ba to abin duk da haka ya zama wajibi ne shi mai gidan ya tsawatar ma ƴaƴansa akan to ai amma idan ya tsawatar ma ƴaƴansa ita mamansu za ta ci gaba da zuga su kan kudi bi abin da ba mu ba zai yi wa zargi ne muke yi fitina ba fadakarwa na fahimta to wato kaga fahimta in aka ki jin haka to ka gani ya fara losing control kenan eh, a gidan eh, to kaga eh, kun tattaru akan magana da na faɗi ɗazu mm. kan cewa inda a ce ita uwar gida ta san da cewa wannan aure ta je ta yi shi ne don ta nemi aljanna ta wurin shi ita amarya ta zo ta yi wannan aure ne don ta nemi aljanna ta wurin shi miji ya san da cewa in yi adalci tsakanin su zai iya samun aljanna ta wurin wallahi ba za a samu wannan matsalar ba babban matsalar da muke yi kawai shine muke tunani da ita kawai mu mun zo mu yi cibin abin da muke so kuma mu samu abin da muke so kuma wannan matsala ana samun ta ne tun daga iyaye wallahi eh. azimu wannan matsala tun daga iyaye ta tarbiyyar iyaye ake fara gaya musu kafin ka aurar da yarinya ka fito ka gaya mata ko kuma kafin ki aurar da yake mm. ki fito ki gaya mata ke wannan guda da zamu kai ki mm. wallahi tallahi aljanna ki tana ciki wannan gida da zamu kai ki wutar ki tana ciki in kin tafiyar da shi da kyau wallahi zaki samu aljanna in ko kika yi akasin haka zaki iya samun wuta ta shiga da wurin ta tuga da duk abin da za ta yi sai ta nemi ya yarda Allah take a wurin wannan ba za a samu asiri ba ba za a samu kin bibi ba mm. ba za a samu kesisina ba mm. ba za a mm. samu dukkan da yan gulma da suke zaune kuma da abin da mace za ta yi ta yi shi fi sabilillahi amma ta son zuciya har ga zuciyanta eh, eh. ta cire son zuciya zuciya ta yi fi sabilillahi zan taimaka ma kishiya amma fi sabilillahi har ga zuciyanka eh. ba dan kana ba dan ido ba ba dan tsokana ba dan tsokana ba bari ya haka dan tsokane ta ko bari ya haka dan ta yi hasashen ko haka ne amma ta yi fi sabilillahi daga cikin zuciyanta Allah zai taimake ta kuma komai zai ta a fafutukar gudun kishi <laughs> kana ce ko ko faɗa gaskiya maganar da suke yi gaskiya eh. ne cewa fa duk kishi fa son zuciya ne san zuciya idan ka cika son zuciya babu kishi sai hankali sai ya kwanta to to yanzu zamu je yanda mazan suka mm. ci gaba da magana ya ce akwai fa matsala mm. to wai kai sa girma bari ma wani abi shin wai haɗewa a gida ɗaya kowa da nata bangare daya ko ko gira daya ga daki ga daki Shi shine tambayar ai wato mafi yawanci idan ka duba da al'amarin yake ko ga ainihin wato can ainihin fil azal eh. tun ka dauka tun daga ainihin wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da iyalansa mm. dan wannan wakaranta ce babba a gare mu eh. ya ya kamata mu yi zaka ga samu cewa sassa sassa ne hmm. wane ga sassan shi wane ga sassan shi wane ga haka annabi ya tsara mata kuma in kika duba yadda al'adar hausa take da hmm. da wuya ki gani dole ga sassa in zaka hada mata biyu sai ka yi sassa hmm. sassa ga sassan wance ga sassan wance haka yakan samu matsala amma duk sadda akan samu maslaha cikin al'amuran amma duk sadda al'amura yakan taso akan taru a hadu a yi abin gabaki daya wannan yana da alfanu irin nasa wato surrantawa eh surrantawa saboda wani abubuwan zaka so akwai akwai eh, eh, inda ya kamata a sirranta hmm. wasu rufi mai kamar mai zuwa yana ta ce kaga yanzu yana na <laughs> gehe ta eh. saura abin da suna gehe su sai ta taita ta mijinta irin kamar <laughs> sosai ma to yanzu malamai sai ku taimaka mana mu samu mafita akan wannan al'amari domin muna son mu sani yawan samun rikicin da ake yi tsakanin ma'aurata din shin rabawan nesa da nesa jiha kasan wa'yansu zaka ga wata tana abuja misali wata tana legas misali amma mijinsu daya yawa ko kuma a wata unguwa ne kawai raba wata ma gida ne su daya amma gida ne aka raba kamar yadda muke maganan sasa da sasa menene mafitan a hada su din in kin fito kofar daki da asuba kin san wannan tana nan kusa da ke ko kuwa a raba rabawan ma na nesa ko na kusa wanne ne mafita wato kamar yadda na faɗi dazu haɗawan tana da muhimmanci sosai sannan kuma rabawan tana da ita ma nata alfanun amma idan muka taru ga baki ɗaya muka gani a zamananci a yanda mata ne yanzu misali yanzu idan kika ce kin hada su wuri eh, in kika raba za ki samu aure ne in ka hada misali to mm. in ka raba mm. za ka samu sauki akan wasu al'amura na farko shine da wuya ka ga gulma tana saurin zuwa dan kafin ki dauki gulma ki kai sai kin yi kudin mota wani lokacin kudin motar matsala ne mm. ko ba haka ba kuma ka shiga ana gida daya gulma zai yawa abu da shi to mafi yawanci za a dan samu sauki ta wannan to amma me yasa ni na fi jajircewa akan hada su wuri ɗayan ya fi amfani shine saboda na farko akwai zumunci mhm. kuma za ka kau da zargi a yanzu haka ya tafi aiki kila ma ba aiki ya tafi yana cin gidan wancan eh, mahira eh, ko ba haka ba ko kuma can gidan kaji ake ci mm. nan mu kuma yana kawo mana kawai tuwo kullum mm. muna ci mm. kina nan kin ga an dafa abin da ake dafa sannan kuma za ka samu tarbiyyar ƴaƴanka a tattare da kai a wani ya je makaranta a wani bai je kuma kai kanka economically wato za ka samu tattalin arzikinka zai bunƙasa ba ka kona in ma abin hawa gare ka ba ka ruga can ka ka duga can kana kwance a can gidan zai a ce a ah, ga wani can wasu ma dan kin bibi sai ya ce haka kawai fa ba wani abu sai dare yayi sai ya ce ga wani can zawo da amai yake <laughs> eh, kaza da kaza da kaza alhali ba wani abu ne dai ka abu da su in ko an hada su a guri eh. guda mm. da wuya a samu wannan matsalar duk koma me ke ciki a gaban ki akai komai a kai kanka za a taimake ka kai adalci amma kana so kai rashin adalci amma kuma amma kuma ina da ina da ja a nan idan ko da bai hada su gida ɗayan ba ko da bai hada su gida ɗayan ba ba sa gida ɗaya fa amma kuma eh kullum ko da yaushe ita wannan uwar gidan tana nan tana tura ƴaƴan nan nata zuwa malama zuwaira am ya aka kike da san kai ne da ya kice ko wata mata amma kina ta uwar gidan uwar gidan ba zancen san kai bane <laughs> ai yanzu mu ƴan mata yanzu da namiji ke ana neman auren mu mm. kuma magidanci ne ke neman auren zai yi kokarin tun a waje ya kokari ya haɗa kan wannan iyalin mm. amma ita ita matan nashin mm. ba za ta yi kokarin ta haɗa kai da wannan yarinyar da ake nema ba amma kuma za ta yi kokarin ta turo ƴaƴanta ta liƙe kusa da ke ta ga matan ma fa ba auren ba kenan to kuma sai kina mata mummunan zato misali kenan kila suna so ne ƴaƴan ah, su saba da amarya ƴaƴan saki jiki da amarya akwai kuma ƴaƴan nata akwai kuma lokutan da ita budurwan da za a auro ta shigo gidan mm. uwar gidan eh. ita ce za ta shigo kuma da nufin cewa za ta zo ta za ta zo ta kora ah, uwar gidan idan idan kika ga irin wannan idan kika wannan condition din da shi saurayin uban ƴaƴan eh. da ya fara neman wannan budurwan ya nuna mishi kilan gidan shi bayi da mahimmanci eh kwarai idan kuma ya nuna mata yana da mm. mahimmanci mm. to wallahi tallahi daga kai ba za ta so ta yi auren nan a ce ta je ta lalata mishi gida ba na idan yanzu mafi akasari mu yan mata da bai aure ba sai mm. ka ji ana cewa ai kana auren wacce sai ta rusa maka gida to idan har magana na ya isa ita kunnan wanda ake neman eh. za ta yi kokarin ta gyara kanta da kare kanta wannan duk maganan da ake faɗa haka watsa da shi share shi idan ta shiga gidan wallahi sai ta yi kokarin ta ga eh ta shuka turba mai kyau duk abin da ta je ta ga take take wannan uwar gidan sai dai ta bar kawai da Allah ta kai so ana ki mahangan raba gidan kika fi so ko ko a hada a nawa mahangan idan ni a nawa a nawa tsarin hmm. ni na fi son in zauna da kishiya gida daya saboda saboda me na yadda da shi da zai aure ni kuma na yadda da tsarin shi na san idan ya ci karfin gidan shi amma idan ka ga namiji na ɗari ɗarin haɗa matan shi to gaskiya bai cika namiji a gidan shi ba to amma ɗazun nan kika faɗa mana cewa saboda za a ɗan hana ki kwallon gwaso da soyayya na ne na ci a wani ayi amma mafi akasari ƴan matan sun ya kamata mu kula da magana ta faɗi mafi yawanci abin da ke haifar da irin wannan matsalar ta ce tun daga mazan ne mutum ne zai samu budurwa yana so ya aura sai ya je dinga mata taɗin uwar gidan wallahi ah. tallahi ko ko wannan ma ba ma mijin aure ba ko ko taliya ba ta da ta da mata taliya wallahi ba taba cin taliya irin wannan <laughs> wallahi ƙarya yake yi ba a da wani taba cin wannan ka batun daga barballo ne uwar gidan ta ba aure. to ai ina ga maka ni ina ga ba alfahari ba eh. duk abinda wani lokacin za ka yi ma wata burga wani lokacin ba ba ba yi maka wani abu ba ko ba haka ba eh, eh. ba wani kyautu kila ma bata ma rai a gida eh. sai kai in an kira ka waya kida ka dan kashe wallahi wani gida ce take kira irin ka ga za ka ji cewa a ah, to wannan fa yana ji da wannan guri sai ma in zan shiga wannan guri mm. babu yanda za a shiga da nufin ne mm. kuma ka hada su ka nuna mata cewa ke fa ba dan bana son mm. wannan bane na auro ki saboda kawai Allah ya mana umarni ne mi dan a cika sunna muka yi abu nan in aka yaka za a samu to ni dai a gani na game da haɗi wannan gida mm. a haɗi gida ɗaya wai wani condition wani hali ma an ka ce mutum yana da shi zai iya aure zai iya ƙara aure idan kuɗi ya mm, samu to yanzu in ya samu a addinance in ya eh, samu zai iya adalci a bashi a dai ya samu zai iya adalci zai iya adalci shine mm. an ka ce mutum ya ma ƙara aure to wani bi matsalar rashin adalci ma ita ce babban matsala ɗaya kenan kila idan kai auren mace biyu kila a shi ma kana adalci tsakanin su yau in mata ka tana nan ɗaya tana nan wani kila ka je Allah ka shiga ɗan naman naira ɗari nan za ta ga kila ka je ɗan naman da ya kawo mana yau yana wurin amarya kila ya shiga naman da ya haka ka gane ko amma idan suna gida ɗaya ya je da abu ya zauna ya hito an raba da kowa zargi ma fita idan misali sabulun wanki ne omo wanki ne ya aje waje ne in akwai lalura je a ɗauko waje ɗaya ya kau da zargi da irin wannan sannan su kuma maza tsakanin da Allah sai su yi adalci sai su yan adalci saboda wani matsalar rashin adalcin ne ita ce babban matsala sannan su ko mata a ji tsoron Allah rashin jin tsoron Allah wallahi yana da duk gaba ɗaya mazan da mata rashin jin tsoron Allah shi ke haddasar da kusan al'amuran da ke faruwa gaba ɗaya saboda haka Ali Ibrahim kai ma kana cewa a haɗa eh, kenan zai haɗa eh to ai a haɗa amma ba za a yaralci amma gaskiya idan a haɗa ma a mm. haɗa ma wato kai dai kawai a tsaya eh, Allah ya Allah ne kawai ya tsare dan <laughs> eh, saboda mi ka san da ni Allah raba mu da sharrin maza <laughs> abin da yake faruwa shine <laughs> mm. wallahi wata bata ci ba zaka ka shigo haka kawai kila kana shigowa ma daga kai sai naira hamsin ko ɗari an yi salati an ci abin da aka rai mm. tana tafowa da safe za ka ta kusunso takarda ta jefa ta je a ce an ci nama akwai malamin da na ji magana gada kai yana wa'azi ya ce wallahi ya faru ita za ta sa a je yaranta su je su samu mata takardar nama <laughs> da bawon lemu da ayaba inda aka sha wallahi sai safiya ta yi sai ta fara yi wa shahara ta sharo su shi mai gida ya hita <laughs> ga gani shi ku <laughs> ko fita dai kawai su ji tsoron Allah to shi kenan kai ma kana supporting watan ka ba da goyon bayan a hada a'a ina fada hadawan shine mafi a'ala eh, amma ah, saboda idan ya samu a hada in kuma akwai matsala kowa ta kama gabanta ta a bata gidanta kenan daban ko idan da kana da hali eh, kuma kai namijin kanka ne kana mm. iya tsayawa ka yi sassa sassa kamar yadda aka gida da cikin gida mm. a ah, wannan kana da hali two bedroom ga tana wancan ma da mm. nata wancan ma da mm. nata su yi abin da duk suke yi kowace da sassanta eh. idan babu hali ka hada sannan kuma ka roki Allah ya baka ikon tafiyar da su yadda ya kamata malama Fatima daga karshe to daga karshe ni ra'ayi ra'ayina hada su guguda ya fi eh, dalilin kuwa abin da yasa nace haka ya fi ƙarin zumunci za su taso tare su fahimci juna ko da an samu saɓanin ra'ayi Allah zai kawo maslahan da za a zo a tafi tare ya'ya kuma zumuncin su zai karu ba za su fi a ware a ware ba komin yaya dai suna tare kuma yana kau da zargi amma in aka ware su wancan na can wancan na can lallai ba a guje ma zargi ba lallai ba yanda za a yi Wancan za ta zargi mai gidan ga abin da ike ma wancan mm. wancan kuma za ta zargi mai gidan shi dai bai da mafita kullum yana cikin zargi yana mm. cikin zargi ne mm. kuma duk da raba sun kuma da aka yi da za a yi duk da haka bai hana gulma ba fa bai hana gulma ba dan ita magulmaciya ko ita munafuka mm. walau a dangin shi mm. ko a kawaye mm. wata za ta yi takanas ko da mil nawa ne ko da nawa za ta kashe dan ta je ta biya bukatan ta na kawo sabani tsakanin su ga waya ka gane ko yau wato za ta kai gulma gulman da zai haifar da hasashen da ba gaskiya ba. Wata ma kila bakin cikin take tana zanne lahiya. Yawa dan zaka samu so da yawa a cikin yan uwa wasu na bakin cikin ma zaman lafiyar da iyalai suke yi tare da dan uwansu sai wata ta kawo mishkilan abin da zai faru kawo sabani tsakani. wanda sai an daɗe sannan a gane cewa ai munafikar a ciki take ko kuma munafikin a ciki ma ike ba wani nesa ba eh. wani nesa bane yau ba na nesa bane <laughs> kuma yana nesanta zumunci don kafin wancan akan hasashen da ta yi hmm. za ta ɗauki ɗan gaba da tsananin kishi tsakanin wancan hmm. so so da yawa daga kafin abu ya faru wancan ta zo a tare a zumunci zai yi wuya hmm. tunda tana kunshe da wancan a cikin zuciya Tunda tana kunshe da wannan a ra'ayi na kenan to haka ne malamai mun gode da wannan tattauna da muka yi a wannan zaure dangane da maganar kishi to sai wani lokaci idan irin hakan ta samu <laughs> muna fatan za ku ansa gayyatar mu insha Allah to mun gode ka tuna a a kin fi san a haɗa ku ko a raba ku? A raba Usman. Allah, Dubai Dubai. Dubai Dubai. na ba da ni ba to awal dan ja makeup muna godiya yana ne sauran me ce yana muke gaisuwa wai alkali unguwa wannan katsina eh, so dangin ki ta ina ne ta katsina ce unguwa alkali oh to kaji ba ta dan ja bace ba ta garin ko bace <laughs> to muna godiya da duk wanda suka saura suka saurare mu da ma wanda ba su samu kama mu ba muna fatan za a ci gaba da kasancewa shirin yau da gobe shirin matasa a koyaushe mm. a madadin safina ta so dangi sai kuma julia lazarus gresham wanda ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr dan maryam bugaje ita ke hada mu a facebook live usman ahmad kabara Washington DC ke cewa na barku da Ibrahim Yala. Ka ji tsoron da za ka